a ci gaba da ƙoƙarin kawar da 'yan bindigar da suka addabi ƙananan hukumomi uku da ke yankin arewacin jihar Niger Najeriya. Gwamnatin jihar ta bayar da gudunmuwar baburan hawa guda 90 ga 'yan bangar da ke taimakawa jami'an tsaro a yankin. Ƙananan hukumomin rafi da shiroro da kuma sarkin fawa da dukkaninsu suka yi iyaka da jihar Kaduna ke fama da matsalar 'yan bindigar. da a yanzu haka bayanai suka nuna cewa akwai ɗaruruwan jama'a da suka tsere daga garuruwansu a sakamakon tashin hankalin 'yan bindigar gwamnatin jihar najan dai ta ce ta gamsu da yadda 'yan bangar ke ba da gudunmuwa wajen aikin samar da tsaro a wannan yanki shi yasa ma ta ɗauki matakin taimaka masu jibril baba indace shine sakataren yada labaran gwamnan jihar Niger an yarda da aikin 'yan banga saboda ai su a hausance akan ce da ɗan gari ake cin gari su 'yan bangan sun fi sanin ƙauyukansu sun san waye sun san waye ne zai shiga ƙauye wani in aka gan wani yanzu wanda ba yarda da shi ba duk inda ya shiga sun san inda za su amma ko da sun niyya in ba su da hababin hawa zai yi musu waya so wannan zai kawo sauki akan ayyuka da 'yan ah, jamuwan tsaro suke yi a gidan gwamnatin jihar Niger da ke mina aka miƙa waɗannan babura ga shugaban karamar hukumar rafi gambo tanko kagara wanda shi zai kai ma 'yan bangar waɗannan babura ga kuma abin da yake cewa mashin nan kuma da aka bayar a gaskiya su ne suka fi amfani a wannan ƙasan saboda me wurin da ake shiga ɗin mota ba ta zuwa in kafa kuma ya shigan shi da wahala mashin ne kawai za a iya amfani da shi wanda yake ne kuma gwamna ya duba ya kuma so mana ita za ta yi amfani akan wannan Ah, al'amari na su masu satin shanu nan da masu satin mutane. To kuna da kwarin gwiwa ko kuma kuna da imani cewa su 'yan bangan nan za su iya aikin nan? Sosai in za ka lura cewa masu ma masu yin abin nan tsoron 'yan banga suke. Saboda me su 'yan bangan gafa sun san dajin nan mahalba ne. Ko da yake dai ban samu nasarar jin ta bakin wakilan 'yan bangar ba saboda rashin halartar su wajen da aka ba da baburan. Amma masana harkokin tsaro sun tabbatar da cewa taimaka masu da kayan aiki zai yi tasiri wajen yaƙi da 'yan bindigar bisa la'akari da irin gudunmuwar da 'yan civilian jtf suka bayar wajen yaƙi da boko haram a yankin arewa maso gabashin najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya